لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلى و... إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ورضي الله عن أصحابه الطيبين الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار يا سيد الرسل قد نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السفينة قادوا السفينة فما ضلوا وما وهنوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan yammaci albarka da Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin almuntada masallacin sheikh ja'far mahmud adam na tsorari domin ci gaba da wannan gagarumin aiki wanda ƙungiyar alhawariyun ta wannan ƙasa tamu mai albarka ta shirya na makon sahabbai zama na uku wanda zai gudana insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin 'yan mintunan nan da suke fuskantar mu a kan unwani matashiyar da aka lissafa aka yi bayani wato maganganun annabi sallallahu alaihi wa wa sallam dangane da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayanda suka samu shaidar Allah a cikin alkur'ani kamar yadda lakcar dr muhammad jamil sadis ta tabbatar mana ko ta ƙara tabbatar mana a ranar asabar a gadon kaya haka zalika muka ji matsayin su a wurin al'ummar musulmai baki ɗaya kamar yadda lakcar ta jiya ta masallacin alkulafa'ur rashidun na shari'a masallacin sheikh malam abdulwahab ta tabbatar mana to yau kuma za mu ji gwalagwalan maganganu daga bakin shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da girman lamarin waɗannan bayan Allah nasa wanda zai gabatar mana da wannan lacca ba tare da ɓata lokaci ba shine a babanmu kuma ɗaya daga cikin jagororinmu sannan kuma malaminmu malamin al'umma baki ɗaya fadilatu sheikh abu abdulrahman bashir ibn umar hafizahullahu ta'ala a malam baya bukatar sai an yi dogon numfashi wajen bayanin waye shi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne na wannan duniya tamu sannan kuma ɗaya daga cikin jagororin da'awa na wannan nahiya tamu babban jagora na cibiyar alfurkan da ke garin kano a alu avenue kuma sa'an nan shehin malami a jami'ar bayero a ɓangaren sashen koyar da addinin musulunci da shari'ar musulunci kafin nan malam ya taka matakai da yawa na rayuwa kamar yadda muka sani lakta za a yi ta a kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to malam digirinsa na farko da na biyu da na uku duka yayi ne akan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma kimiyyarsa a garin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam madina ce sa'annan malam ya zama ɗaya daga cikin membobi na wato islamic propagation subcommittee wanda aka yi shi musamman domin tabbatar da kafa ja'iz bank a wancan lokacin har zuwa lokacin da ya kafu shi ma abu ne da ya shafi addini wanda yake da alaka da qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma fikihu malam kuma ya taɓa rike kwamishina na biyu a shari'a kwamishin a wannan jihar samu mai albarka sa'annan kuma malam ya taɓa zama mai ba da shawara na musamman ga gwamnan banki na najeriya akan abubuwan da suka shafi harkokin banki na musulunci nan kuma malam ya taɓa riƙe jagora na board advisory board members na shari'a shari'a advisory board na kambin ibtc nan kuma har ila yau malam shine mataimakin shugaban ah, membobi na shari'a advisory board na cbn kuma sa'an nan malam ya yi mimba a shari'a kwamiti na iilm wani asusu ne na ko ta kwana ko mu rumbu ne na ko ta kwana na bankunan musulunci na duniya zuwa yanzu kuma babban matsayin da malam yake kai yana ɗaya daga cikin wato majalisar koli ta shari'a advisory board na islamic development bank wanda a bangaren addinin musulunci kamar shine world bank mutum bakwai ne a jin duniya suke wannan kwalifin mutum biyu ne kawai 'yan afirka malam yana ɗaya da cikin to muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya saka wa malam da alkhairi a bisa ɗawainiyar da yake wa addinin musulunci kafin in danka abin magana a bakin malam zan miƙa kyautar waɗannan baitoci zuwa gare ku ina sadaukar da su kuma zuwa gare shi ila aina ya hadha al-ghamam tasiru فقال كراما صالحين أزور بمسجد شيخ الأمة البحر جعفر بطوري أحداثا هناك تدور ستجتمع الدنيا هناك بأسرها ويملأ حيا أمة وحضور يحاضر يحاضر في سحب النبي محمد أبو الفقه شيخ المسلمين بشير فيا حبذا فيا حبذا منا الحضور فإنها فوائد فيها الضبط والتحرير فأهلا وسهلا بالحضور ومرحبا أضاءت شموس ها هنا وبدور ويتفضل الشيخ مشكورا ومعلوما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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a 21 ga watan jima'a da saniya hijira ta 1443 kuma ashirin da hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin almuntada na dorayi masallacin da dan uwanmu shek jafar ya shahada a cikinsa a wannan mun haɗu a kan jerin gwanon lakcoci da ake yi kan makon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa radiyallahu anhum an ji gabatarwar da dan uwa Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwale ya gabatar abinda zan ce Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun zan fara da yin jinjina da alasan barka ga kungiyar alhawariyun wajen tsara wannan mako na lakcocin wato makon sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya gabata an fara yin sa tun a lokacin malam jafar rahmatullahi alaihi yana da rai aka fara wannan domin albarkar da ke cikin irin wannan jerin gwano na wato muhabarat ne musu jinjina akan tsara wannan abun tsara wannan mako kuma na roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma allah ya dawamar da irin wannan ƙoƙari a cikin al'ummarmu hakika muna buƙatar irin waɗannan lakcoci a cikin al'ummanmu saboda a irin barazana da take zuwa ma al'ummanmu ta miyagun akidu wanda suke nufin su rusa addinin musulunci don haka irin waɗannan lakcoci suna da muhimmanci domin su zaburar da al'umma kuma su sanya abinda za mu danka ma 'yan baya domin in sun taso su taso da rigakafi akan abin da zai tsare imaninsu ya tsare addininsu ya tsare martabarsu a nan duniya da kuma ya tabbatar musu da falahu rabauta a lahira a mawdu'in da ni aka bani zan yi shine shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam akan nagartar sahabbansa ridwanullahi alaihi a cikin jerin gwanon waɗannan lakcoci a wannan idan har a wato akwai asalin imani a cikin ran mutum a to jin shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ya rufe dukkan wata tantama da dukkan wata shakka ya magance ya cire dukkan wata shakka ya kawar da dukkan wata shubha da wani rikici da wani rashin fahimta da ke cikin zuciyar ɗan adam domin dai babu shaida kamar shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya halin su zai kasance idan muka zo ma kowace al'umma muka zo musu da mai shaida sannan muka zo da kai mai shaida akan waɗannan to annabi sallallahu alaihi wasallam shaidarsa ita ce shaida shaida akan shaidu shaida akan shaidun Allah saboda haka shaidarsa da yayi akan sahabbai wannan ita ce kurunkus ita ce karewa to shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai a za iya kasa ta kashi biyu shaidar da ya yi ga sahabbai a dunkule ga baki ɗayan sahabbansa da kuma shaidar da ya yi ga ba'alinsu da ɗaiɗaikunsu ɓangarensu da ɗaiɗaikunsu wanda kowanne daga ciki dukkaninsu riwayoyi ingantattu sun zo a kansu wanda suka tabbatar su ne za su hangar da mu yaya annab sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbai yaya ya ɗauke su shin abinda waɗansu waɗanda suke nema su tayar da wato su jefa shakka da rikici a cikin zukatan mutane ta hanyar kawo ƙaryace-ƙaryacen tarihi maganganun da suke faɗa suna da asaki ko ba su da asaki to kuma za mu yi ƙoƙari ne a cikin abin da ya sauwaka a cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya yassare mun in tuna in kaddamar ga 'yan uwa a cikin wannan majalisi da zami abin da aka gina shi akan hadisan annab sallallahu alaihi wasallam ingantattu domin babu abin da wato zai tantance ya yi tankaɗe da rairaya ga abubuwan da masu labarurrukan tarihi suka faɗa illa riwayoyi na hadisi hadisan annab sallallahu alaihi wasallam su ne suke cankaɗe da rairaya da duk abin da ya zo a cikin tarihi idan kace ce za ka bi wato abinda masu malaman tarihi abinda waɗansu waɗanda suka rubuta suka yi zance na tarihi suka faɗa sai su jefa ka a cikin daji amma idan kai garkuwa da riwayoyin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zamanto maka wato kariya da garkuwa gare su kuma wannan ne ya sa wato manyan malaman wannan al'umma wanda suka tsare aƙidar musulunci aƙidar ahlus sunna wal jama'a akan tafarkin as salih suka zamanto yawa yawan wallafa wallafansu akan sanin sahabbai din ne da matsayinsu kamar su imamu ahmad da ya yi fada'ilu sahaba da ɗansa abdullah shi ma da ya yi a kan sahabbai sannan daga baya duk waɗanda suka zo suka yi rubutu a kan littattafan sunna kama tun daga wato ma'abutan sahihain al'imam bukhari abu abdullah da al'imam muslim ibn al-hajjaj abu hussein a cikin littafinsu a sahih suka keɓance bayani akan matsayin sahabbai da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su haka sauran ashabu sunan ma suka biyo har daga baya kuma aka samu waɗanda suka yi littattafai su ma akan fada'ilus sahaba kamar su irin su Abu Nu'aym da Ibn Qani' da Ibn Manda da sauran manyan malamai waɗanda yake sunayensu shahararru ne a cikin duk wanda yake karanta littattafan aqidar salaf saboda ya zamanto wannan bangare ne na wato aƙidar musulunci saboda tsare su imani ne tsare martabarsu da matsayinsu imani ne sanin matsayinsu a cikin addini imani ne kamar yadda kuma wato shakka a kansu da ƙinsu da da jifansu wannan munafunci ne da kafirci to don haka na yi wannan bayani ne domin mu san muhimmancin abin da zai mana tankaɗe da rairaya a cikin dangane da matsayin tarihin a dangane da sahihin tarihin addinin musulunci a farkon tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da ingantattun maganganunsa salawatullahi wa salamuhu alaihi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida a dunkule a kan sahabbansa shaida a dunkule a cikin hadisai masu dama daga ciki dai hadisin da yake mashhuri wanda bukhari ya kawo shi daga riwayar imran ibn al-husayn bukhari da muslim sun kawo shi daga riwayar imran ibn al-husayn da kuma kwatankwacin ma'anarsa hadisin abdullahi bin mas'ud aka aka ruwaito shi daga hadisin abi huraira da kuma hadisin aisha radiyallahu anha da sauransu daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairu ummati alqarn alladhi ana fi thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu thumma ya'ti qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun وينظرون ولا يكون wa yadharu fihi musliman wato yace mafi alkhairin al'umma ta gabaki daya sune tsaran da nake a cikin su ne tsaron da nake a cikinsu sannan waɗanda suke zuwa suka zo bayansu sannan waɗanda suka zo bayansu sannan bayansu su waɗansu mutane za su zo da za su rinka yin shaida ba za a nemi su shaida ba a amince musu sannan kuma su rinka ha'inci su yi bakance ba za su cika ba kuma iba za ta bayyana a cikinsu wato a wadaƙa za ta bayyana har su zamanto sun yi teba kwatankwacin wannan hadisin abdullahi bin mas'ud da lafazin khairun na yin mutane baki ɗaya wannan shaida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fiyayyin mutane baki ɗaya su ne sahabbansa khairun nasi karni mafi fitin wato fiyayyin mutane baki ɗaya su ne karnin da karni na karni abinda ake nufi da karni bisa sahihiyar magana shine a karnin shi sallallahu alaihi wasallam wato mutum a shekara ɗari daga bayan rasuwarsa domin kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar kafin mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam da 'yan kwanaki da bai kai kwana ɗari ba ya yi hudu ba bayan sallar isha ya ce kun gadar nan da muke ciki to a cikar shekara ɗari bayansa babu wani wanda yake bayan ƙasa a yanzu da zai kasance yana da rai wannan suka ce wannan ishara ne ga karewar wannan tsarar tsarar sahabbai kuma tabbas haka ya kare kamar yadda da karshen sahabbai wanda ya rasu abu tufail amir ibn wafila shine ya rasu a mafi sabani amma mafi ingancin riwaya ya rasu a shekara ta da goma bayan hijira ya cika wannan shekaru guda 100 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ƙarshen wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su wannan karni na sahabbai su ne khairun nas su ne fiyayyin mutane su ne fiyayyin mutane bi ma'ana a cikin halittar Allah baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga sahabbansa cewa su ne fiyayyin mutane kuma wannan ai ba zai zamanto abin mamaki ba tunda ijma'i ne ba ma ko shakka cewa fiyayyin halittar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin annabawa yace ana yin waladi adam wala fakhar ni ne shugaban yan adam baki daya babu alfahari yace biyadi liwa'ul hamd wato tutar yabo tana hannuna ƙarƙashin wannan tuta da adam da ibrahim duk suna ƙarƙashin wannan tuta saboda haka shine shine imamul mursalin shine kuma khatamul anbiya saboda haka shi ne ya reni sahabbai waɗanda suka zamanto sun yi imani da shi wanda a cikinsu akwai siddiqun wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ula'ika humus siddiqun wanda suka ba da gaskiya da Allah da manzanninsa waɗannan su ne siddiƙai masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa to waɗanda suka isa matuƙa wajen gaskata annabawan da ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi ba ba za su zamanto daidai da waɗanda suka isa matuƙa wajen gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kuma ga wannan nassin ya nuna fiyayyin mutane wannan ne yasa yake wannan ne yasa a gabaki ɗaya ibn mas'ud yayi ishara ga cewa fiyayyin mutane ga baki ɗaya zukatan mutane bayan annabawa su ne zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya ce a ibn mas'ud ya ce allah ya duba zukatan bayansa sai ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin zukatan bani adam sai ya zaɓe su domin su zamanto sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka shaida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam alal islam cewa sahabbansa su ne khairun nan su ne fiyayyin mutane kuma haka zalika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shaidarsa ga sahabbansa ga baki daya a cikin hadisin wasilata ibn al-asqa yake cewa la yazalu nasu bi khair ma dama fihi man ra'ani wa sahabani wallahi لا يزال الناس بخير ما دام فيهم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني والله لا يزال الناس بخير ما دام فيهم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse ya ce na rantse da Allah wannan hadisi ne ibn hajar ya ce hadisi ne hasan yana cikin musannaf na ibn abi shayba ya ce na rantse da Allah mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matsawar a cikinsu akwai wanda ya ganni ya zamanto sahabina kuma na rantse da Allah mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matsawar a cikin su akwai wanda ya ga wanda ya ganni ya abuci wanda ya abokanci wanda ya abokance ni kuma na rantse da Allah mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matsawar a cikinsu akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya abokanci wanda ya abokanci ya abokanci wanda ya abokance ni ya faɗi karni guda uku bayansa su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'in ya ce mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri wannan ishara ne ga abin da al'umma take ciki na alkhairi kuma idan mutum ya tsaya ya duba tabi'u tabi'in na ƙarshen su a cikin rasuwa sun rasu ne wajen shekara 220 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne bid'o'i suka bayyana bid'ar mu'tazila aka jarabci malamai da cewa dole sai sun yi imani da cewa alkur'ani makhluki ne matsayin da imamu ahmad ya zo ya tsaya ya kare sunna ya sa ake ce masa imamu ahli sunna to alheri bai gushe ba a cikin al'umma waɗannan miyagun bidoyi ba su gushe ba wato ba su danno kai ba sai da tukuna ya zamanto babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka ga suka ga suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda imam bukhari ya bude littafinsa fada'ilus sahaba da hadisin jabir ibn abdullahi wanda ya ruwaito daga abu sa'id al-khudri sa'id ibn malik ibn sinan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ta mutane za su fita yaki za a tura su yaki idan aka tura su yaki sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce eh akwai a wata riwayar kamar ta zo a cikin sahih muslim sai a samu mutum ɗaya kawai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ba su nasara saboda wannan sannan waɗansu jama'an su sake fita yaƙi sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga wanda ya ga annar sallallahu alaihi wasallam sai a ce akwai a samu mutum ɗaya sai a ba su nasara saboda kasancewarsa a cikinsu sannan sai su sake a sake tura waɗansu jama'a su fita yaƙi sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annar sallallahu alaihi wasallam sai a samu mutum ɗaya a ciki sai a ba su nasara imam bukhari da ya fara kawo wannan hadisin ya kawo su ya kawo shi ne a cikin kitabul jihad inda ya ce wanda ya nemi taimakon allah wajen yaƙi da raunanan mutane da kuma salihan bayan allah samuwar salihan bayan allah sanadiya ne na saukar nasara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa idan aka samu mutum ɗaya daga wanda ya gan shi ya zama mutum ɗaya daga cikin sahabbansa in aka samu mutum ɗaya wannan zai zama to sanadiyar saukar saukar nasara ga jama'ar mayaka da suka fita su yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wannan babu shaida kamar wannan domin man tana gaskatuwa ga ɗaya tana gaskatuwa ga kuma masu yawa jama'a ballantana riwayar sahih muslim ta fassara cewar za a samu mutum ɗaya ne da zai kasance shi ne sahabi sanadiyarsa sai Allah ya bada nasara imam bukhari ya kawo wannan hadisin wajen nuna cewar sanadiyar sauka ana neman taimakon Allah ta hanyar raunanan mutane wanda za su yi addu'a fakirai waɗanda masu ikhlasi wajen addu'a su wanda ake ganin ya ku bayi da kuma waɗanda suke salihan bayi sai kawo wannan hadisin domin ya shaida to wannan shaida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a dunkule ga sahabbansa to yayi musu shaida akan nagartarsu ta hanyar sa ba su matsayi babba yace ta hanyar ba su matsayi babba da nuna kan cewar su aminci ne ga al'umma kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim wata ran bayan an yi sallan magariba sai habbai suka zauna a masallaci suka ce za su jira har su sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sai ya fito sai ya ce kuna nan suka ce eh ya rasulullah muna nan muna so mu sallar isha tare da kai sai ya daga kansa ya kalli sama kuma kamar yadda rawi yake cewa abu musa al-ash'ari yace haka yake da yawa yakan daga kansa sallallahu alaihi wasallam ya kalli sama sai ya ce kun ga taurari suka ce eh sai ce to taurari aminci ne ga sama idan taurari suka tafi abinda aka alkawarta ma sama aka yi narko ga sama zai zo mata to zai zo mata ya ce sahabbai ni aminci ne ga sahabbai na idan babu ni na tafi to abinda aka yi narkonsa abinda aka alkawarta ga sahabbai ga sahabbaina zai zo musu sahabbaina amana ne aminci ne ga al'ummata idan sahabbaina suka tafi abinda aka alkawarta ma al'ummata zai zo mata wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sahabbansa da cewa su aminci ne da amana ai sanadiyar su kariya ne ga al'ummarsa to idan da a ce akwai shakka akan nagartarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan itlaqin ba ya magana saki babu kaidi yayin da ya danganta sahabbansa da wannan matsayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma wanda za su zo baya da hani akan kada mu ɗauki sahabbai su zamanto su ne waɗanda za mu rinka sakin bakin su bakin mu akan su ya ce lati tasubbu ashabi hadisin Abu Sa'id kada ku zagi sahabbaina na rantsa da Allah da ɗayan ku zai fitar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare ba zai kai abinda suka batar mudun ɗayan su da ya bayar kun ga dutsen Uhud kuwa mm, wanda suka je Madina sun ga dutsen Uhud ai eh, wannan malaminmu Sheikh Abdul Aziz Al-Qari rahmatullahi alaihi lokacin da muka je yana nuna mana inda aka yi yakin ohud yana nuna mana daga inda yake inda ya sayyidina khalid ibn walid lokacin bai musulunta ba inda ya ja mayaka suka zago suka zo suka farma a rumat maharba da suke kan jabalin rumat ya ce ya ɗauki jif ɗinsa ya zaga da ita wato ya yi a ya yi yamma sannan ya yi arewa sannan ya karkato ya kudu ya juyo ya sake tohowa ya yi gabas ya zaga dutsen kohot minti goma sha hudu ya yi a cikin jib to dutsen da za ka yi minti goma sha hudu goron dutsen minti nawa za ka yi kafin ka gara ka zaga a jib to dutsen kohot ya ce da ɗayan ku zai ɓatar da a mayan masa da shi zinare ya bayar da shi ga baki ɗaya wannan ba zai kai mudun ɗayansu ba wala nasifahu ko ma rabinsa mm. haka yi musu wannan shaida to sannan manzon Allah sallallahu alaihi ƙarshen fitar da yayi ƙarshen fitar da yi a rayuwarsa ranar juma'ar da bayanta a cikin daranta ya kwanta rashin lafiyar ajali bayan ya yi sallar juma'a bayan ya yi sallar la'asar ya je dutsen uhud ya tsaya akan sahabbai kamar yadda ya zo a cikin sunan ya yi musu addu'a sannan ya fuskanci sahabbai yace haula ya ashhadu lahum yace haula ashhadu lahum waɗannan ne musu shaida wato shuhada'u uhud yayi musu shaida akan cewar yace ne musu shaida sannan cikin dare yana kunce da Aisha radiyallahu anha cikin dare sai ya tashi sai ya fita sai aisha radiyallahu anha sai kishi ya taso mata ta to ko zai tafi wajen wadda daga cikin wato kishiyoyinta ne sai ta bi shi ta bi shi ta ga sai ya tafi zuwa uhud eh, zuwa baqiya da ya je baqiya makabartar baqiya ya tsaya a bakin makabartar ya dade yana addu'a sannan sai ya dawo da ya juyo sai aisha radiyallahu anha da ta ga ya juyo sai ta yi sauri sai shi ma ya yi sauri da ta ji saurinsa sai ta kama gudu sai ta kama gudu don kar ya cin mata sai ta ji dai kafafunsa a bayansa ta ƙara gudu har ta shigo ɗaki to da ta shigo ɗaki sai numfashi ya kama ta sai ya ce a ah, ke ce duhun da na gani a gabana sai ta yi shuru sai ce to ko da yake gaya mu ko kuma al'alimul habir ya gaya mu sai ta ce ni ce sai ta ce wara a sa kaina ciwo ciwon kaina sai ce a'a in ma mutuwa ce aisha ni zan miki wanka ne miki likafani na sa ki a kabarinki sai ta ce sannan kuma ka zo ka yi angwanci da ɗaya daga cikin matanka sai ce mata kira min mahaifinki da ɗan uwanki rubuta musu takarda don kada a samu kada wani ma daga cikin musulmi a samu saɓani akan abubakar sai ya ce mata kyale aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da muminai sun ki face ya zamanto al'amarin nan a hannun abubakar zai kasance to sannan sai ya ce wa ra'asa ni ma ciwon kai to ne farkon fara rashin lafiyarsa na ajalinsa to aisha radiyallahu anha tana ta'aliki akan wannan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a Uhud ya zo ya tsaya a Baqi' bayan ya yi sallar juma'a wanda ya yi da rayayyun musulmi sai ta ce kalmuwar lil ahya'i wal amwa kamar mai yin bankwana ga rayayyu da matattu ya yi bankwana da rayayyu su ne wanda musulmi da ya musu sallar juma'a sannan ya yi bankwana da waɗanda suka rasu su ne shuhada a uhud saboda matsayinsu na daban da kuma sauran musulmi sahabbai da aka binne su a bakiya haka yayi ban kwana da su to sannan a ƙarshen lamari a ranar litinin ɗin da ya bar duniya kamar yadda anas radiyallahu anhu ya ruwaito yana suna sallar asuba ya buɗe labule anas ya ce suka ga fuskar annab sallallahu alaihi wasallam kamar wata don haske har suka abin ya so ya zamanto musu fitina wato suka suka juyo suna waiwaye don su gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya zo yi sallah tare da su sai ya musu ishara su fuskanci sallar su sannan ya saki labule yana murmushi ya kalle su sun tsaya a sahun sallah murmushin da yake nuna yardarsa da amincinsu da abin da ya basu a kai shine gani na ƙarshe da suka yi ma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shi wannan kadai shaida ce a kan gamsuwarsa da godiyarsa ga Allah kan cewar ya isar da saƙo ga akan abin da ya basu kai kuma suna kan haka suna sallah a bayan limaminsu wanda ya ayyana musu shi sahibinsa wanda ya ce da zai ɗauki daɗi da ya ɗauke shi badaɗi sai suna abubakar radiyallahu anhu to waɗannan suna daga cikin shaida da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa a dunkule to sai kuma shaida waɗanda ya maɗaiɗaikun kunsu. shaida wanda ya maɗaiɗaikun kunsu farkon abin da na san za mu halarto shine shaidar da yayi ga al'ashar al-mubashirin bil janna sahabbai guda goma da ake musu albishir da aljanna kamar yadda ya zo a hadisin sa'id ibn zaid ibn nufayl wanda ya faɗe su ya jera su a majalisi guda ya ce abubakarin fil janna وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة والزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة في الجنة ناو تقوص انبي فتابة شيني يتشي شيني نتاك شيني نقومة سعيد بن زيد بن نفيل وانا حديث ينادى سببي ديسا سعيد بن زيد يفتا وترى المغيرة بن شعبة lokacin shi ne gwamna a kufa yana zaune a kan karagar mulki sai sa'id ibn zaid ibn nufail ya zo sai shi al ta bini sha'uba ya zaunar da shi a akan karagar mulkinsa gefensa akwai mutanen kufa gefen dama gefen hagu can sai wani mutum ya zo ya kama zage-zage yana zagin wani sai sa'id ibn zaid ibn nufail ya ce waiwa yake zagi ne sai suka ce ai ali ibn abi talib yake zagi yayin inkari cewa ta yaya za a yi yana zagi ba a yi masa inkari ba to sannan sai ya ce wallahi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kunne na ya kiyaye kuma zuciyata ta rike abin da ya faɗa ya ce Abubakar fil janna ya faɗe su su takwas ya ce sannan ya ambaci tafi'ut tifa'a na takwas na taran tara sai suka ce masa mun haɗa ka da Allah ka gaya mana waye na taran na tara sai ya ce na rantse da Allah wanda yake mai girma ni ne na taran ya ce da ba don kun sanya na rantse kun rantsar da ni Allah ba da ba zan gaya muku ba kuma na neman tsarin Allah da mai ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zo in haɗu da shi gobe ya ce me yasa ka faɗa abin da ban faɗa ba kun ga yadda tunaninsu yake to sannan ya ce na rantse da Allah fuskar ɗaya daga cikin sahabbai wanda ta yi buɗu-buɗu da ƙura sa'a ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'arsa ɗaya ya tsaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har fuskarsa ta yi buɗu-buɗu da ƙura da ɗayanku za a tsawaita masa rai har tsawon rayuwar Annabu nuhu ba zai samu matsayin aikin da ya yi wani ai abinda Allah ya faɗa ne ko la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal to ku tabbacin wannan hadisin ya zo daga hadisin Abdurrahman ibn Auf daga nan ne aka samu al-ashara al-mubashshirin bil janna sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a majalisi guda ɗaya shi yasa ake ce musu goma ba wai ya faɗe su daban-daban bane aka je aka taro ai ba su ne kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tazkiya ya musu shaida da cewa yan aljanna ne su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga matarsa khadija cewa yar aljanna ce cewa ai mata albishir da gida na lu'ulu'u da zinare a cikin aljanna babu kormato a cikinsa babu kutsara a cikinsa haka zalika ya yi ma yarsa fatimatu zahara bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da cewa yar aljanna ce bal ita ce sayyidatu nisa'i ahli janna shugaban matan aljanna yayi ma alhasan da alhusain albushir ya bayyana cewa su ne sayyida shababi ahli janna su ne shugabannin samari yan aljanna yayi ma bilal albushir cewa dan aljanna ne yace ya bilal bima sabaqtani ila aljanna ga me ka riga ni shiga aljanna yayi ma ummu sulaim albushir cewa ita ma yar aljanna ce ya ganta a cikin aljanna yayi ma sabit ibn qais ibn shammas albushir cewa shi ma dan aljanna ne saboda me garjin murya ne da aka saukar da cewar لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا li كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا sai zauna a gida. yana ta kuka yace ni ban san mai magana a hankali ba gashi Allah madaukakin sarki ya ce ayyukan mu za su ɓaci saboda ɗaukaka muryar da muke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina zuwa yadda al'adarsa sallallahu alaihi wasallam take na tuntuɓa na bibiyar halin sahabbansa da bai gan shi ba yace me ya samu sabit ibn qais ibn shammas sai aka ce masa ai gashi ya kasance ya ya gidansa ga abin da yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku ku je ku kirawo shi kuma ku yi masa albishir da aljanna saboda haka yayi mutuwar shahada a yakin yamama to ba wai su saboda haka duk waɗannan ana musu shaida da cewa ɗan aljanna ne haka matansa da ya rasu ya basu matansa da ya rasu ya basu Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin sunan nasa'i mala'ika jibril ya zo ya gaya masa cewa waɗannan matan naka matanka ne a aljanna saboda haka matan annab sallallahu alaihi wasallam su su tara wanda ya rasu ya bar su gabaki ɗaya matansa ne a cikin aljanna da kuma ma waɗanda suka riga shi rasuwa domin duk matar da ta rasu duk matan da ta rasu tana ga mijinta na ƙarshe ne a cikin aljanna saboda haka khadija matarsa ce a aljanna haka zalika zainab wanda ta riga shi rasuwa ita ma matarsa ce a cikin aljanna da kuma wanda ya rasu ya bari to amma su waɗannan goma al'ashar al-mubashari na biljanna abinda ya sa aka keɓance su da ambato saboda su sun kasance a majalisi guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan shaida to babu shaida akan nagarta irin shaida akan cewa wani dan aljanna ne domin ita dai ɗaya abinda muke nema kenan kamar yadda wannan ba ƙauyen, ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni la usinu dandana taka wala dandana ta mu'az as'alullah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haulaha nudandi duk wannan wato iya magana taka ban iya ta ba wala ta mu'az ni dai ina roƙon Allah ya ba mu aljanna ya ni da ya ni tsirar da mu daga wuce to ai mu ma duk akan wannan muke kewayewa muke duk maganganun da muke da sigogin addu'a da muke akan ta ne muke nema saboda haka babu shaidar nagarta irin shaida da kan cewa na dan aljanna ne to waɗannan ɗaiɗaiku ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da cewa su 'yan aljanna ne sannan kuma ya yi shaida ga ɗaiɗaikunsu a kan wato gaskiyar imani tare da shi kamar yanda ya yi shaida ga talhata bin ubaidillah yayin da ya zo yana ba shi kariya a kan kibbai da ake ta jehowa har hannunsa ya shanye ya mata addu'a ya ce allah ka kare shi kamar yanda ya tsaya yana kare annabinka ya mata shaida akan kare annabinka sallallahu alaihi wasallam haka zalika wataran cikin dare lokacin da kaidi ya yi yawa a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran cikin dare bai yi bacci ba ya ce ina ma za a samu mutum salihi daga cikin sahabbaina da zai zo yayi gadi na sai ga Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Malik ibn eh, Sa'ad ibn Malik ibn Abi Waqqas ya ji shi yana kartar a ah, yana jan wato makami a ƙasa kartar karfe a ƙasa ya kare shi sannan annab sallallahu alaihi wasallam ya bacci yayi masa shaida wannan manqaba ce gare shi cewa ya zamanto mai gadin annab sallallahu alaihi wasallam sannan ga waɗanda kuma ya su shaida daban-daban babu kamar abubakar da umar akwai hadisin abu qatada a cikin sahih muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga wani yaki fil galib wannan yaki na khaybar ne cikin dare ana cikin dare ne mai duhu babu ba farin wata a cikin wannan daren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto baya cikin rundunar sojoji sai shi kadai yana tafiya bacci ya ɗebe shi sai ya sai ya jirkice kamar zai faɗi da kan sirdin taguwarsa sai abu da sai zo ya tayar da shi sai suka sake tafiya can ya sake jirkicewa kamar zai faɗi sai abu da ya zo ya sake tayar da shi ba tare da ya sanya shi ya farka ba hannun ukun jirkitar ta zamanto kamar zai kifa ya zo ya tayar da shi to har suka samu suka je suka suka kwanta suka yi rurumi a ƙarshen dare sai zafin rana ne ya tashe su da ya tashe su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a yi gaba sai ga wani mahayi sai ga wani mahayi har aka samu mahaya su su bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya karbi butar ruwa daga hannun abu katada ya yi alwala alwala a hafifiya wato alwala mai sauki bai cika wanke gaɓoɓin nasa ga baki ɗaya ba sannan ya ba mu abu kata da butar ya ce rike wannan butar alwalan akwai kista tare da ita to sai ya tambaye shi ina mutane ina sauran jama'a suke ina sauran dinan mayaka sai aka ce ai sun yi gaba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga abu qatada sun yi sabani tsakaninsu waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba waɗansu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya sai ce idan suka ba abubakar da umar za su shirya ba sa tare da shi ya ce in yi tsi'u a wa umar ya rushudu sai ce to ga abinda abubakar da umar suka gaya musu suka ce ba zai yiwu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ya barku a baya ya wuce gaba ya nemi ruwa don sun zo ne lokacin nan ana tsananin rashin ruwa ba ruwa ya ce ba zai wuce ba ya wuce gaba wajen neman ruwa ya barku a baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya kar ku yi gaba to shine yace in suka bi Abubakar da Umar za su shirya domin da sun yi gaba ba su bi shawara Abubakar da Umar ba da idan suka yi gaba za su halaka dan ba ruwa ba inda za su samu ruwa za su halaka amma yake in suka ba abubakar da umar za su shirya da suka dakata suka ba abubakar da umar sai suka koma suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko suka haɗu da shi da suka haɗu da shi sallallahu alaihi wasallam wannan yar butar ruwan ita ce mu'jiza ta bayyana aka sha ruwa aka yi alwala aka yi guzuri bayan babu ruwa tare da su a wajen babu ruwa kaga sun tsira to shi yasa idan aka samu saɓani tsakanin sahabbai a fikihu maliku sai ya duba abinda abubakar da umar suke a kai sai ya zaɓe shi da shi yake tarjihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yuti'u ababakar wa umar yarshudu in suka ba abubakar da umar za su shirya to wannan shaida ce gare su ridwanullahi alaihim da kuma kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu ya tsaya da ya tsaya akan sayyidina umar lokacin da ya rasu yake cewa a na kasance ina kauna cewa Allah zai haɗa ka tare da sahabbanka annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar domin sau da yawa na kan ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga ni da abubakar da umar na fito ni da abubakar da umar saboda haka ina kauna Allah zai haɗa ka tare da sahabbanka wato tare da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa saidina umar lokacin da ya rasu tun kafin a binne shi yake gaya masa wannan magana to shi yasa ne ya kasance sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce ba wanda zai fifita ni akan abubakar da umar face na yi masa haddi haddin wanda ya kazafi bulala 80 bulala saboda abin da ya sani na shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan sahabbai to sai kuma irin shaidar da ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗaiɗaikun sahabbai wanda ya musu shaida kowa da irin manƙaba tasa wanda shine asasin littattafan da aka rubuta wato ɓangarorin littattafan sunna da suka yi magana kan wato almanafi kutubul manafi manaqibul muhajirin kamar yadda imamul al-bukhari bayan yi fada'ilus sahaba yayi manaqibul muhajirin sannan yayi manaqibul ansar wato kyawawan sifofi na nagartar al-muhajirin da na nagartar al-ansar